wanda wajibi ne musulmi ya tsare kan shi ga dukkanin abin da zai iya cutar da shi a nan duniya sannan kuma ya cuta mai a makoman shi gobe kiyama kuma allah maɗaukin sarki kaf sai da ya bayyana mana matakan da za mu bi wajen mu ga mun tsare kawunanmu haka manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi mana sharhin waɗannan matakai a cikin ingantattun hadisan shi malamai na kwarai da suka biyo bayan sahabbai da tabi'ai sun zage kwanduwansu wajen rubuta mana littattafai da ke dauke da waɗannan bayanai na allah da manzo da kuma sharohin da magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi ma waɗannan nasoshi da ke bayani akan matakan da mutum zai bi ya tsare kanshi kar manta mun gabatar da bayanai tun a karatattukan farko cewa wannan wa'azi ko muhadara namu zai ɗauki wasu daga cikin fusaku ne akalla guda biyu fuskan farko shine bayani dangane da addu'a yadda mutum zai kiyaye addu'a a matsayin ita ce sinadarin farko da zai rike domin ya nemi kariya da garkuwa tsakanin shi da duk abin da zai iya samun shi sai kuma zikirori waɗanda muke fatan za mu zo mu bayyana su kamar yadda bayanai su gabata manta muna gabatar da wannan wa'azi ne sakamakon taya ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda muke gabatar da da'awa a nan tare suna bukhari muhammad balarabe da kuma amaryan shi s dukku allah madaukin sarki ya sa aurensa albarka wannan aure za a ɗaura shi ne a ranar asabar tara ga watan jimadin thani hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tana 1431 daidai da biyu ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma. to waɗannan matakai waɗanda muke son zami ta ƙoƙarin bayyana su ya zama wajibi ga dukkanin musulmi su tsaya su san su domin musulmi zai ta kuka har kullum shi dai gashi yana kaza yana kaza amma shiru kake ji kuma abubuwa suna ta dawo so mai wanda sun fi karfin shi har ma a wani lokaci sai jingine allah sai kokarin ganin cewa shi ta hanyar wayen shi da dabarun shi da tsare-tsaren shi to shi yana da mafita da zai kokarin sulalewa ko ya samu makan shi ɗaukakan da allah maɗaukin sarki ba haka ya nufa da shi a matsayin shi na bawon shi ya ba ba manta ba a jiya mun yi bayani akan addu'a da kuma irin yekuwan da allah maɗaukin sarki ya yi ma bayan shi da cewa lallai in sun roƙe shi shi kuma ya yi alkawarin zai ansa masu da irin kwadaitarwan da allah madaukin sarki ya yi kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana mana haka a cikin hadithai masu ɗimbin yawa to ajiyan bayan da muka gama jin bayani gani da addu'a sai malam ya fara yi mana bayani akan adabu du'a ladubban addu'a inda gaban farko da ya fara tattaunawa a kai ya bayani ne akan yana daga cikin ladabin addu'a duk sanda bawa zai yi addu'an nan to ana son ya fuskanci alƙibla kamar sallah ne ita sallah tana da alƙiblan da ake son ka fuskance ta sanda za ka yi to haka addu'a ma in ka tashi za ka yi to ladabi na farko wanda za ka fara kulawa da shi shi ne ka juya ka kalli alƙibla ina fatan mun gane wannan da kyau to sai ka rike wannan kinan ba mamaki daga cikin addu'o'in da ka daɗe kana yi har yau ka ji shuru ba an samu abu ka ga ijaba ba sai ka fara tunanin kila ba ka fuskantar alkibla ne ko kuma kalla wasu daga cikin ladubban addu'an da za mu zo mu zayyana a nan ba ka kulawa da su ina fatan mun gano wannan da kyau sai ka kula da su fa gaba ɗaya ne ake sa ran za ka samu biyan bukatanka allah ya shiryar da to bayan da mala ya gaya mana istiqbalul qibla fuskanta alqibla yana daga cikin ladubban an addu'a ko kuma ladubban yin addu'a ita kanta kuma ya kawo mana hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da al bukhari ya fitar da shi sai kuma ya ce thaniyan a ladubban addu'a na biyu mala ya ce as-sana'u ala Allah ta'ala bima huwa ahlu ana son kafin ka fara addu'an nan bayan da ka fuskanci alƙibla sai kuma kai ta yaban allah madaukin sarki kana kuzuzuta zuzuta shi da yabo iri-iri masu tsarki da suka dace da shi kana ƙoƙarin mika jinjinanka na ban girma ga allah maɗaukin sarki kafin ka faɗi buƙatan da kake tafe da ita mala ce bi mata ya tsara lahu gwargwadon yadda allah maɗaukin sarki ya sauwa ma irin yaban da za ka yi mai to bayan ka ƙare yaban allah tsab mala ya ce wai salli alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma ka yi wa annabi salati salatin da shi annabi ya karantar da bakin shi mai daraja kuma ka ruwaito mana shi a cikin ingantattun littattafai da kuma ingantattun isnadoji shine hadisin da sahabban annabi suka zo suka same cewa allah maɗaukin sarki ya umarce mu da muka yi maka salati to yaya al'amarin salatin yake annabi sai da ya zauna jim zuba jimawa kaɗan sai ya ce ƙulu ku ce allahumma salli ala muhammad har zuwa ƙarshe karantar da su salatul ibrahimiyya ku samu littafin sifatu salatin nabi malamin ya kawo waɗannan sigogin salatai gaba ɗaya da suka inganta duk wani salati da ake ma annabi in dai ba salati ne ibrahimi ba to ba salatin annabi ba ne zai yi kai ba wannan salatin da annabi ya karantar kake yi ba yayin da kake addu'a to wannan kaɗai yana iya sabbaba addu'anka ba a karɓa ba ina fatan mun gano wannan da kyau zai iya kawo maka cikas wajen addu'anka kaga bayan fuskanta alƙibla sai ka ba Allah sannan sai ka yi annabi salati mala ya kawo mana hadisi cewa sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rajulan fi salati wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya jiwo wani mutum yana yin addu'a a cikin sallan shi sai dai wannan mutum lam majjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai fara addu'a sai annabi ya ji bai girmama Allah ya martaba Allah ya bayyana godiya da fatan karba addu'an shiga Allah ba wannan shimfida da sharan fage na shiga fadan Allah duk bai yi su ba bai yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati ba to a nan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce a ji lahaza. kun ga wannan to ya yi gaugawa summa da ahu sai annabi ya kira shi faƙala lahu sai ya ce mai idha salla ahadukum falyabda da rabbihi azza wa jalla duk sanda ɗaya daga cikinku yi sallah kuma yake da buƙatan zai yi addu'a to ya fara ta Allah subhanahu wa ta'ala da yabo tukuna sannan wasana'i alaihi kai ta yaban Allah bayan ka gama ba da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi ya ce sun mai salli alan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga nan sai bawa sai ma annabi salati sun mai yada'o ba'adu bi ma sha'a to bayan ƙare wancan shimfiɗa da sharan fage kafin ka isar da ka zuwa ga mai duka to sai ka yi addu'an bayan waɗancan abubuwan ina fatan mun gano wannan da kyau al'imam abu dauda ne ya ruwaito wannan hadisi har ila yau wani hadisin ali ibn abi talibin allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce wannan asari ne daga sayyidina ali yake cewa kullu du'a duk wata addu'a mahjubun anis sama to wannan addu'a ana sha makance ta a riƙe ta ba za ta hau sama ba mana duk addu'an da kai duk roƙon da kai allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba tukuna ma addu'ar ba za a ba ta biza ta tashi sama ba hatta yi salli ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har sai sanda bawaye ma annabi salati wa ala ali muhammadin kuma yi ma iyalan annabi salati ina fatan mun gano wannan da kyau in ka kalli salatul ibrahimi za ga yana dauke da wannan allahumma salli ala muhammad sai me wa ala ali muhammad ka kayi ma annabi salati kuma kayi ma iyalan gidan annabi salati sai ka hada da annabi ibrahim da iyalan gidan shi dawa dawa duk annabi ya karantar salati ingantacce dan oda daga birnin manzo ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda zai yi salati to ya koyo daga annabi kuma ka ji ka'idar al-imam al bayhaqi ne ya fitar da wannan asari na ali ibn abi talib a cikin littafin shi mai suna shu'abul iman Allah madaukakin sarki ya sa mu dace yana daga cikin ladubban addu'a na uku da na hudu ana so wudu e kablahu kafin kai addu'an nan in so samu ne ya zama kana cikin tsarki tsarki irin na aduna sannan wa ya daini kuma in za ka yi addu'an ka daga hannayenka biyu hazwal ne, hannayen naka zama daidai da kafaɗinka ina fatan mun gano wannan da kyau aƙalla wasu malamai suka ce in za ka ɗaga hannun nan ɗinka ne nan ake sai ya zama daidai da kafaɗa wasu suka ce haka haka za ka ɗaga ya zama to ka raba nan ɗinka da kwiɓinka kuma ba ka ɗaga shi haka can sama ba mun gano wannan da kyau ku in za ka ɗaga ya zama hazuwal manke bayani ya zama nan ɗin ya daidai da kafaɗinka sai ka ɗaga hannu haka kuma kar ka yi haka ina fatan mun gano wanda hannu ya zama to an ɗaga kayan. janye kamar yadda in kai sujada kake nisanta damatsan hannunka da kuma jikin kwiɓinka fatan kun gane wannan da kyau hatta yadda hannayen za su kasance to ana son ka bi ne kamar yadda sunna ta tabbatar da haka akwai lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan da aka dawo daga yakin hunain akan hanya sai ya aiki abu amir cewa ya ɗigo wasu runduna daga cikin ɓangaren rundunan da annabi ya taho da su su kai ma wani gari daga cikin garuruwan hawazin hari to lokacin da ya tafi ana cikin buga yaƙi sai wani kafiri ya mai ƙazamin rauni da har wannan rauni ya zama shine sanadiyyar mutuwan abu amir a daidai wannan lokaci abu musal ash'ari ɗan uwa yake ga abu amir ya zo ya same shi a wannan hali jina-jina ya tambaye shi wane ne maka wannan danyen aikin wane ne maka rauni wane ne ya ji sai abu amir ya nuna ma abu musa wancan mutumi ne abu musa ya bi shi a guji? wannan kafiri da ya ga abu musa ya matse shi sai ya sheka ne abu musa ya ce kaji kunya ba san jarumi da gudun jarumai ba in ka isa ka haihu ka tsaya a buga don ko da ya tsaya abu musa al'ashari ya kare mai ruhin numfashin shi to bayan da ya gama da wancan kafiri sai ya dawo wajen abu amir dan uwan shi yana zuwa shine abu amir ya ce mashi yabna ahi ya kai dan uwana in talik ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka tafi wajen annabi fa'aqri minni salam fa'aqrihu minni salam ka karanta mai sallama duk sanda misali wani dan uwa zai aike ka a sunnance ya kamata ku gyara wannan al'ada ne kawai in ka da mutum ka ce wai in ka je ka ce ina gaidawa ne in so samu ne ce mai za ka yi in ka tafi ka karanta mai sallama ka kwaikwayo al'adan musulunci ta fi al'adanka ba cewa muka yi al'adanka ba daidai ba ne amma al'adar musulunci ta fi al'adanka nagarta sai ka ce wani in ka isa garinku ka haɗu da wani ka karanta mai sallama ka ce mai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kai kuma in ka je ka samu wani ɗin sai ka ce lalle mun haɗa wani ya ce in gaishe ka kuma ya ce in karanta maka sallama in ce ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi kuma sai ce to wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu kaga dukkanin kun samu lada shi wancan ya samu ladan aikowa da sallama kai kuma ka samu ladan dakon sallama da isar da ita shi kuma ya samu ladan ansa sallama gafara gaba ɗin sai ta haɗe ku ina fatan mun gano wannan da kyau ne abu amir ya aiki abu musal ash'ari da saƙon sallama ya isar wa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan sai ce wa kullahu sai ka ce wa annabi ya ƙulu laka abu amir abu amir yana cewa da kai istaghfirli istagfirli ka roƙa min gafara ka roƙa min gafara mana ya aika da saƙo da buƙata yana baran gafara da istighfari annabi ya roƙa mai a wajen allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da abu musa ya isar da wancan buƙata da abu amir ya aike shi da shi wajen annabi fada abi ma'in fatawadda'a sai annabi ya sa kawo mai ruwa ya alwala sun marafa a yadaihi daga nan sai annabi ya daga hannayen shi kun ga mahallin shahid annabi ya yi alwala kuma ya daga hannu faƙala sai annabi ya ce allahumma gfir li ubaidillah abi amirin ya ce ya allah ka gafarta ma ubaid abi amir ya ta addu'a kuma yana daga hannu sai shi sahabi abu musa ya ce wa ra'aitu bayadu iftaihi har sai da na hango cikin hammatar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe daga cikin ladabin addu'a in za ka yi kakkan matse hammatanka za ka ɗaga ne duk inda kake jin ana cewa annabi ya yi addu'a za ka ji annabi ya ɗaga hannu har sai da aka hango hammatan shi a waje jama'a mun gano wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu ƙala sai annabi ya ce allahumma ji'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika ya allah ka sanya shi a ranar tashin alkiyama burbushin da yawa daga cikin halittunka minan nas daga cikin jama'an dukka filin kiyama da kasance ka ɗaukaka darajar shi daga cikin maɗaukakan da za su samu ɗaukaka a wannan yini faƙultu shi abu musa ash'ari da ya isar da wancan sako kuma ya ji irin wannan gara basa da irin wannan addu'a mai romo sai ya ce ma annabi waliya fastagfir ya rasulallah hannu ma a roƙa man gafara annabi yana na ya ɗaga hannu yana ta fama yana ta addu'a abu musa ya ji irin waɗannan zura-zuran addu'o'i kar a yi ba shi sai ya ce ya manza allah ni ma fa ina daga daidai nan haka wani sahabi ya ji annabi yana ma wani gawa sallah sai ji irin addu'o'in da ake ya ce ina da ma a ce shi ne ya kwanta ya mutu aka ce annabi ya tsaya a kan gawon shi na mai irin wancan addu'a jama mun gano wannan da kyau ku. shi yasa duk sanda ka haɗu da wani salihin bawa wanda kake ƙudurce salihan takan shi tsakani da allah ahli sunna ba ɗan bida'a ba mumini ba mushriki ba to sai kai kokari ka ce saka ka cikin addu'a to sanda abu musa ya faɗi wancan magana faƙala sai annabi ya ce allahumma li abdullahi bin qais allah ka gafarta ma abdullahi dan qais zambahu zunuban shi wa adkhilhu yawmal qiyamati mudkhalan kariman allah ka shigar da shi a ranar tashin alkiyama mashiga na mutunci da girmamawa allah ka saka shi a mazauni da matsayi na girmamawa da kuma mutuntawa wannan hadisi al bukhari da muslim ne suka ruwaito shi ya daga cikin adabu du'a na biyar da mala ya kawo yake cewa wa da uli nafsihi awwalan duk sanda za ka yi addu'a bayan da ka kiyaye waɗancan matakai da kake jin su ɗaya bayan ɗaya har ya kai ga kayan alwala kuma ka ɗaga hannu bayan fuskanta alƙibla da sauransu to in za ka yi addu'a ka fara makanka sai ce wali man hadarahu min ikhwanihi almuslimina ga duk wanda kenan ya halatto da kuma wanda ka halatto da tunanin shi a cikin zuciyanka daga cikin yan uwa musulmi sirran fi nafsihi kuma in za ka yi addu'an ka yi ta kai ka ji yadda kanka ba tare da ka ɗaga murya kamar yadda annabi ya hana sahabbai a lokacin nan da muka yi bayani ba kun gano wannan da kyau ko za ka yi ne a natse wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jihar min alqawl la tajhar bi salatika wa la biha wabtagi baina zalika sabila kar ka daga murya kai kuma kar kai a cikin zuci ka samu wata hanya tsaka tsakiya sai ka yi addu'anka a haka to shine sai mala yace wal yahdhar an yakhussa nafsahu bid du'a dunahu mutum ya takatsan kula kar a waye gari ya keɓance kanshi shi kadai wajen addu'a ba tare da ya shigar da sauran 'yan uwa da aminai abokan arziki abokan mutunci waɗanda ke raye da kuma waɗanda suka mutu ba ya ƙolin ta'ala domin allah maɗaukin sarki da kanshi yake cewa wallazi na ja'omin ba'adihim kaga waɗanda za su zo a bayansu su sahabbai to ya ƙolo na rabba na gafir lana za su riƙa cewa ya allah ka gafarta mana Muga ga muhallin shahid mutum sai ya fara da kan shi kenan sannan na na alladhina sabaquna bil iman sannan ya Allah ka gafarta ma yan uwanmu da suka riga mu da imani waɗanda ko za su ansa wannan suna su anshi wannan mukami su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda su ne Allah maɗaukin sarki ya gazgata imaninsu ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa waɗannan su ne mumini na gaske kuma ya ce na amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nuran lazi unzila ma'ahu Allah ya shaide su da cewa lalle sun yi imani da annabi sun agaza ma addinin Allah sun tallafa ma annabi sannan sun bi dukkanin haske da shiriyar da annabi ya taho da shi haka Allah ya game imanin su waje guda da imanin annabi ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'minu amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun lalle annabi yayi imani da duk abin da aka saukar mai daga ubangiji sai ce wal mu'minuna haka su ma mu'minan nan da ke ta da shi sun yi imani irin wancan imanin da annabi sai Allah ya ɗauko annabin ya ɗibo sahaban ya haɗa su waje ɗaya ce kullun amana billahi dukkaninsu sun yi imani da Allah wa mala'ikati sun yi imani da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yi imani da littattafan Allah wa rusulihi kuma sun yi imani da manzannin Allah gaba daya Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da yaba masa da jinjina masu to lalle su ne wannan suna zai gazgata a kansu cewa wal ikhwana alladhina sabaquna bil imani Allah ne ya shaide su kuma haka suka fara rayuwarsu har suka kare gaba ɗaya ba canza ba da nassin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya ce minal mu'mini na rijalun sadaku ma ahadullah alai fa minhum man qada nahabahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila allah ya ce su waɗanda qada nahabahum da alladhina yantazirun allah ya ce wa ma baddalu tabdila san bas canza haka suka tafi mutanen kirki salihai duk wanda ya ce sun canza to sai kawo aya da ta warware wannan ayar ta yi nasahinta cewa sun canza ba ta tsuniyoyi kawai ma ana zagin amine sirkai halifofi mutanen kirki na manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba saboda ana son a gina wani addini wanda su abdullahi dan saba al-yahudi suka zo da shi ana son a shigo da yahudanci da karfi da yaji cikin addinin musulunci to ba zai yiwu ba sai an lalata mutuncin sahabbai in aka zubar da mutuncinsu aka ɓalɓantar da shi to za ka iya ka karɓa domin alkur'anin an lalata shi hadisan an lalata su to sai a baka babu komi a hannunka to duk wani tatsuniya da ƙarere da aka kawo maka irin wannan lokaci za ka iya karɓa cin da waɗanda suka lakano alkur'anin da hadisan an zubar masu da mutunci to su ne a wanda allah madaukin sarki ce sabakuna bil iman sai ce wala taj'al fi qulubina ghillan lil na amanu ya allah karka sanya kiyayya da gaba a cikin zuciyoyinmu dangane da waɗannan da suka yi imani a waye gari wai yau kai ba wanda kake ke irin sahabi irin aboki irin siriki irin mamu irin sojan da ya tsaye yaƙi a gaban annabi saboda kare addinin allah wai wannan ne kai kake ƙi wannan ne kake ƙi wannan ba ƙaramin lalacewa ne da ɓalɓancewa ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau ya daga cikin mutum ya zama bai san abin da yake yi ba ya waye gari yana ƙin mumini da nassin alkur'anin nan allah maɗaukin sarki ya yi nuna bayi da shi shi yasa a can baya allah maɗaukin sarki ya bayyana maka duk mai ƙin sahabi ko yake zagin sahabi wannan kafiri ne dan da allah ya siffanto siffofinsa tsaf a cikin alkur'ani sai ce liyaghiza bihimul kuffar allah ya masu irin wannan ne dan kafirai su ji zafi su ji kunci su ji babu daɗi to kai kafiri ne rubutaccen kafiri na hakika a wajen Allah to shine za a same ka kana kin sahabban annabi sai ce rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah madaukakin sarki kai din nan kai mai tausasawa ne kuma Allah kai mai jin kai ne ina fatan mun gane wannan da kyau kaga a cikin wannan addu'a a ƙarshe sai aka rufe da jinjina ma Allah subhanahu wataala ta'ala to kai ma an ka gama addu'an gaba ɗaya sai ƙara jinjinan ban girma ga Allah sai kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati Allah shiryar da mu sannan ka tashi yin addu'a kar ka manta da iyalanka ina fatan mun gano wannan da kyau kar ka manta da ƴaƴayenka kar ka manta da jikokinka kar ka manta da matanka da iyayenka da kowa kai kokarin shigar da su a cikin addu'anka ina fatan mun gano wannan da kyau kar ka addu'a kana cewa rabbana hablana min azwajina wa a yunin waje waj'alna lil na imama kai masu addu'a Allah madaukin sarki ya albarkaci iyalinka ya albarkaci 'ya'yanka Allah ya ɗaukaka darajar imaninsu Allah ya fahimtar da su addini sannan a cikin muminan da za su rage a bayan ƙasa Allah madaukin sarki ya ɗaukaka zira'anka su haɓaka addinin Allah sannan zama abun koyi a cikin al'ummansu ina fatan mun gane wannan da kyau har kullum kar ka manta da wannan kar ka zama mai la'antan iyalinka ko la'antan wata dukiya taka za mu zo za mu ji wannan da izinin allah allah ya sa mu dace na shida daga cikin ladubban addu'a mala ya ce aljazamu fi du'a ana sayan za ka yi addu'a ya kasance kana yin ta kai tsaye ne Kar ka yi arka addu'a kana tamba ba anya kuwa anya da annan za a karba ba a son wannan kawai ka yi ta kai tsaye wathiqatu billahi ta'ala fi husulil ijaba sana cikin addan ana son ka yadda da Allah maɗaukin sarki akan cewa Allah maɗaukin sarki mai iyawa ne lalle zai karɓa maka Kuma fahimci wannan da kyau ko kai ƙoƙarin jin wannan a cikin ranka da gamsuwa da amintuwa da cewa lallai Allah mai karbawa ne kuma zai karɓa maka an Anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga sayyidina anas dan malik allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yarda ya ce manzan allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce iza da'a ahadukum azimil mas'ala duk sanda ɗayanku zai yi addu'a to yi girmama ya martaba ya ɗaukaka wannan addu'a tashi da zai wala ya na, kar a samu ɗaya daga cikinku zai yi addu'a ya ce allahumma in shi ita, allah in ka ga dama in ka so in abin yi ma daɗi a rai ne to ka iya kaban mun gano wannan da kyau ko kakkai wannan sai ce fa na la mustakar halahu domin shi Allah ba mai mai tilas mun gane ka ɗauki addu'an ganga-ganga ka ji damuwa a ranka kuma ka sakankance da cewa kana roƙon mai shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace gaba na bakwai daga cikin waɗannan gaɓoɓi na lalubban addu'a malai ce hudurul kal in za ka yi addu'a ke ƙoƙarin hasasowa da halatto da abin nan da za ka roƙa a cikin zuciyanka a san da kake yin addu'an ka bayyana damuwanka ƙarara ga allah maɗaukin sarki saboda allah yana kallon doron zuciyar ne naka ba kana yin addu'a hankalinka na wani waje can ba abin da bakinka ke faɗi daban abin da kuma zuciyan ke tunani daban ina fatan mun gane wannan da kyau abin da ke ka, kana cikin damuwan kana cikin kuncin sai ka ɗaga hannu ka ce ya allah gani kai ka ce a roƙa za ka ba da tona roƙa sai kuma ka bi matakai ɗaya bayan ɗaya sannan mala ya ce abin da ake nufi da wannan ke ƙoƙarin tsarkake allah maɗaukin sarki cikin addu'anka an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi wa alihi wasallama annabi ya ce allaha wa antum bil ijaba ku roƙi Allah maɗaukin sarki kuna masu sakankancewa da cewa Allah zai karɓi addu'an wa alamu ku fa sani anna Allah la jibu du'aan fi kalbin ghafilin lahi Allah baya karɓar addu'a ga zuciyar da take rabkananniya ne abinda bakinta ke faɗi daban da abinda da zuciyar ke kudurcewa cewa ka rabkana da bukatunka ka rabkana da abin da ke damunka ka rabkana da halin da kake ciki ka rabkana ka tunkuɗe allah kana aikata abin da baya so to irin wannan zuciyar rabkananniya allah maɗaukin sarki baya karɓan addu'an da take yi Kuma sannan muddin zuciyar mutum ta zama kullum tunanin sabon allah take mai to ko ya roƙi allah maɗaukin sarki allah ba zai karɓa jama'a ku lura da waɗannan bayanai da muke gabatarwa duk abin da aka ɗauko aka ce yana daga cikin ladabin addu'a sai a yi ƙoƙarin alaƙanta maka shi da abin da allah ya faɗi ko manzan shi ya faɗi a cikin hadisi ingantacce ba don komi ba sai don ka fahimci ahalus sunna haka suke su ba sa ƙwansu sai da zakara duk abin da za su faɗi sai su ce maka ga abin da allah ya ce ga abin da annabi ya ce domin kai ƙoƙarin kiyayewa don allah maɗaukin sarki ya karɓe ka shi yasa kake ganin ahalus sunna ba sa bori ba sa tsafi ba don kuma ba sai dan masu bori da tsafi ba su yarda da Allah ba to shi ko ahalus sunna ya yarda da Allah ɗari bisa ɗari wannan yardan shi ga Allah shi yasa bai da bukatan yan bori bai da bukatan matsafa bai da bukatan duk wani mai kacau kacau da duk wani wanda ya kwashe kayan shi gaban ma'aiki to ahalus sunna baya bukatan shi in kaga mutumin da ke da awon sunna a maka yana zuwa wajen boka ba ahalus sunna bane sojan gona ne a cikin sunna kun fahimci wannan da kyau jama'a annabi shi sa dolan dole ne ku kiyaye kuma wannan <clears throat> ku sa shi a cikin aiki kana da wannan abin da annabi ya faɗi na ruwanka za ka tar ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ne kamar bayanin da mun gabatar a baya kaɗa gano ka ce allah maɗaukin sarki gani na fito kamar yadda ka ce in fito ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ka gani allah zai baka duk abin da kake nema amma ka tara shirka kana ta kaza kana ta kaza sai ga kaɗe kana yi allah sai ya rabu da kai in ma yi ma to yana maka ta lalane mai kaman sake allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin walan ga wasu baitutuka ƙalla wanda mala ya ƙoƙarin kawo mana guda tara domin waɗancan abubuwan da suka gabata a baya a yi ƙoƙarin markaɗe maka su a cikin baitin waƙa misali idan kiyaye su da haddace su da kiyaye waɗancan nassoshi za su yi maka wahala to sai ke kokarin haddace waɗannan dukkan waka a duk lokacin da ka zauna za ka yi ma wani nasiha da jawo hankali don gane da ya kiyaye ladubban addu'a sai su saukin kar hasasuwa da kuma istihdarin su lokacin da yake son gaya mashi gasa sa takaice malami yake cewa wajlis ila qiblatin bilhamdi mubtadi'an wa bis salati alal muhtari wa rusuli yake cewa wajlis in za ka yi addu'an nan ka zauna ka natsu ila kiblatin ka fuskanci alƙibla bilhamdi mubtadi'an ka fara da gode ma Allah da yaban Allah wa bi salati alal muhtari sai ka fara yi ma annabi salati wa rusuli da sauran manzannin Allah mun gano wannan da kyau ko kaga akalla ba a kasara ba malam ya haɗe maka matakin farko da muka fara bayani a kai a yau dangane da matakin ansan addu'a ka fuskanci alƙibla ka yabi allah kai ma annabi salati sai ce wamdud ya daika wasalil wasal fallahu du karamin waɗulub kathiran wa ya munajjihal asali yake cewa wamdud ya daika ka shimfiɗa tafin hannunka wasal sai ka roƙi fallahu du karamin ka sani allah mai baiwa ne mai karanci ne allah ba marowaci ba ne waɗulub kathiran wa kulliya munajjihil asali ka roƙi allah abu mai yawa ka ce ya kai wanda kake tsirar da ɗan adam da duk abin da ka halitta allah kai ne ke sa ya kai gaci ya sababin dangane da abin da ya tara ta samma gaba bi bastil kaffi khuzul aqwali thalithaha indal bala'i bi kaffi faftahili ya ce bi basdil kaffi ka shimfiɗa tafin hannun mun gano ya shimfiɗu sosai sai ke cewa hudul akawala salisuha ka riƙe magana na uku da aka faɗa dangane da addu'a jama'a wajen ɗaga hannu akwai samfari iri uku mun ji na farko ka shimfiɗa tafin hannu ku nan cikin hannunka nan sai ke ce indal bala amma idan wani bala'i ne kake roƙo misali an yi kamfan ruwa ana roƙon allah maɗaukin sarki ya saukar da ruwa sai mala ya ce bi zahar kaffi fabtahili sai kai da bayan tafin hannu haka ina fatan mun gano wannan da kyau kaji na biyu sai ke cewa ila a qiblatu da'ina fad'u mun gane wannan da kyau ko ya ce bi raf'il kaffi amil tsarafu kada zakaru ya ce a wani addan za ka ɗaga tafin hannunka ko kuma tsaraf ka nuna yatsa haka mun gane wannan da kyau ko kada zakaru hakika malamai sun ambaci wannan kaulaini a kawahuma raf'un falatahili ya ce amma zancen da ya fi ƙarfi shine ka shimfiɗa hannun idan mutum yana hudu ba ne shine zai nuni da hannun shi in zai addu'a kuma addu'an da aka samu ana yi yayin hudu ba ita ce addu'ar roƙon ruwa kaɗai ina fatan mun gano wannan da kyau shi kuma liman ba ɗaga hannu zai yi ba yatsa zai nuna yana yin addu'a haka ya zo ya ce ila sama'i kiblatu da'i na fad'ulaha kama da A, sadatan faktarhu hili yake cewa sama ita ce alƙiblan din mai addu'a domin mai karɓar addu'a yana ina nan ne shugabanni gaba ɗaya daga cikin annabawa da manzanni suka fuskanta yayin addu'ansu bayan da suka juya suka kalli alkibla ina fata mun gane wannan da kyau ka kalli kurma da yake da salimiyar tunani wanda ba taba gaya mai yaji ba shi kanshi in zai maka allah ya sai ina yake nunawa don ya san wanda yake roƙo wanda yake miƙa ma kukan shi yana sama amma sai ga malami bijimin malami ya kai ya komo ana ta labarin shi ana sa shi a kafafen yada labarai wai bai san inda allah yake ba allah shi kiyaye mala ya ce wabda bi nafsika summal ala fad ulahum wa khussa sahaba rasulillahi wa mtathili yake cewa wabda bi nafsika in za yi addu'a sai ka fara yi makanka addu'a summal al sannan ka roƙan ma iyalanka Fad ulahum lalle kai ta ma iyalanka addu'a kullum wa hussa sahaba rasulillahi wa mutathili lalle ka keɓance sahabban manzan Allah wajen addu'o'inka na alkhairai kai kokarin bin umarnin aya da take cewa kai masu addu'a ina fatan mun gano wannan da kyau domin su ne alladhina sabaquna bil imani sannan yace sabbur rawafid wadhkur fadlu sabiqina watlib lahum rahmatan taslimi min dagali yake cewa sabbin rawafi duk inda kaga dan shiya ka zage shi ka tsine mai albarka ka la'ance shi kai addan Allah ya kifar da garin shi wadhkur fadl sabiqina ka ambaci falalan magabatan mu na kwarai watlib lahum rahmatan ka roƙa musu rahmar Allah madaukin sarki sai ka kubuta daga talalabuwa واخصص abaka wa الأمة umma wadu ودعو kada rabba ya ka tsagiran bari al'ulali yake cewa wahsus a baka ka keɓance mahaifinka wajen addu'a wa barral ummi sannan ka yi mahaifiyanka biyayya ka yi mata addu'a wada'u lalle ka nace wajen yi ma iyayenka addu'a kama kadar rako raba ya ka sagiran kama yadda suka haɗu suka tarbiyyan sannan kake karami bari al'ulali ina fatan mun gano wannan da kyau ka tabbatar ka dage wajen yi masu addu'a da cewa allah maɗaukin sarki ya ji kansu kamar yadda suka rene ka san da kake ƙarami kake nema ka tasa kai ma a ka. sannan sai ya ce wa amma kulla akhin wal musulmi na tajib fallahu zo sa'atin yi bila malali yake cewa wa amma kulla akhin cikin addu'anka duk wani ɗan uwa da abokin arziki yi ƙoƙari ka shigo da shi Wani musulmi na da dukkanin musulmai kai ta masa addu'a kuma wajibi ne yin haka fallahu zu sa'atin yu'ti bila malal Allah yana da yalwa yana yin baiwa ba tare da koro ba lalle ka roƙi duk abin da kake so kuma ka shigar da 'yan uwanka ka roƙa masu duk abin da kake zaton suke so ka roƙa masu gafara ka roƙa masu aljanna ka roƙa masu cika da imani da zama cikin kabari cikin jin daɗi da annashuwa duk ka roƙi wannan ka roƙi sauƙin hisabi da zama a mahashar da duk wasu abubuwa da za su dame ka duniya da lahira yi ƙoƙari ka saɗaɗa a cikin nan ina fatan kun gano wannan da kyau wannan shine ladabi na bakwai da malam ya haɗe su a cikin takan waƙa ya rera mana su allah maɗaukin sarki ya samu dace ladabi daga cikin ladabban addu'a na takwas malam ya ce al'ilha fi du'a'i wa tikraruhu sannan yana daga abin da ake son kai kokari ka naci wajen addu'a ka maimaita ka maimaita ka maimaita ka rike wuta gam kai ta yi babu saurarawa babu kakkabtawa faƙar bata annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama malai ce hakika ya tabbata annabi kada alaha bi du'a'ihi ya nace wajen addu'an shi ilallahi tabaraka wa ta'ala yau badarin, a ranar da aka zo yakin badar sanda annabi ya sa sabai a cikin sahu sai ya wuce gaba ya daga hannu yi ta addu'a yi ta addu'a aka ce ya kwashi sa'o'i masu yawan gaske yana addu'a kafin a sha ta fage a fara bugawa har sai da mayafin da ke kan kafaɗin annabi ya zame ya faɗi sayyidina abubakar ya zo ya ɗauka ya naɗa ma annabi shi ya ce ya rasulallahi allah ya ji ka a ba mu izini mu afka mu maƙiya allah ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya sa mu dace sannan sai ce walan ma su hira rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadisi ya tabbata cikin sayyid bukhari yayin da aka yi wa annabi sihiri ruwaya aisha ta ce da a thumma da a annabi yi addu'a yi addu'a yi addu'a yi addu'a haka yi kwashe sama da kwana arba'in ba dare ba rana addu'a yake har allah madaukin sarki ya nuna mai mafita daga wannan makaru da aka yi mashi ladabin addu'a na tara addu'a'u bisalihil a'mal in za ka yi addu'a sai ka dubi wani aiki naka na kwarai da kai sai kan ce allah gani ga aiki na ina fatan mun gane wannan da kyau in ka lura yana daga cikin abin da ke sa kila kana ta addu'a ba a karba maka sanda kake yin addu'a ba ka cewa ne in ka yi sai ka watsar sannan kuma ba ka gabatar da ayyuka na kwarai yayin addu'a shine malai ke cewa takaddimu amalin salihin gabatar da amalin salih aiki na kwarai mamar du'a a san da zaka yi addu'a kun gane wannan in so samu ne kai sallah ko kai karatun alkur'ani ko kai sadaka ko kai azumi ko kai wani aiki na da'a li hadisi ashabil gar saboda hadisin nan na waɗannan mutane da suka shiga cikin kogo a jiya in ba a manta mun yi bayanin shi ko kowanne ya ce tufa mun shiga uku babu abin da zai fidda mu daga wannan hali da muka shiga sai dai kowa ya daga hannu ya roƙi allah madaukin sarki da wani abin da ya san ya aikata mai nagarta wannan ya ce ga abin da ya wanda ya ce ga abin da ya wanda ya ce ga abin da ya allah madaukin sarki ya samu dace ladabi na goma daga cikin ladubban addu'a addu'a fi kullil ahwal a kowane yanayi kake ciki to kai addu'a wani zai ga to an yau ban da wani problem to sai kai addu'a Allah madaukin sarki ya dimantar da kai baka da wata matsala duniya da lahira in kana cikin farin ciki kai ta addu'a Allah ya dawwama maka da wannan farin cikin na ba ta mun fahimci wannan da kyau ba a san ai wasa da yin addu'a ko ya yake al-imam uh, tirmidhi ya ruwaito hadisi daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ya ce man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'idi mutumin da ke son allah maɗaukin sarki in har ya shiga halin kunci allah ya karɓi addu'an shi da yake yi falyuksir du'a firraha to ya yawaita yin addu'a a lokacin da yake cikin halin yalwa halin zaman lafiya halin lafiya halin ƙoshi da haɓakan arziki to a irin wannan yanayi da yake ciki kai ta addu'a to in ka shiga cikin halin kunci kai addu'a sai allah ya karɓa. ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa kalla a yi ne karka yadda wani awa ya shigo ya fita ba tare da ka daga hannu ka yi addu'a ka buƙaci wani abu a wajen allah maɗaukin sarki kaga da yake annabi mu na ƙaunar mu ba wani gaba daga cikin gaɓoɓin rayuwar mu wanda bai karantar da mu wani addu'a da za a yi ba jifa kashi za ka je ban ɗaki ka yi ka hito kana fitowa sai ka ce na ka neman gafaran allah sanda za ka shiga za ka ce me allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith nabi sai da ya karantar da kai wannan sallah za ka fara sai ka yi ne sai ka yi addu'a allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi allahumma nakkini min khatayaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الدعاء كان ينفع سيكاي وانا سنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم min hamzihi wa nafihi wa nafihi wannan duk addu'a kake yi yasa a gaida manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana alkhairan duniya da lahira gaba daya ba abin da annabi ya koro ba abin da annabi ya rage salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to sai mala ya ce ihfazillah annabi ce ka kiyaye allah ta jirhu mamak sai ka sami allah maɗaukin sarki a gabanka ma'ana ka kiyaye dokokin allah sai allah maɗaukin sarki ya zama yana biyan ka akan duk wani abin da ya taso maka ta'arraf ilaihi biyar raha ka tuna da allah maɗaukin sarki cikin halin yalwa halin arziki halin da ba kunci ba ya arifka fi shidda sai allah maɗaukin sarki ya tuno ka a lokacin da ka shiga halin kunci da halin wahala ya daga cikin mabukatan bawa mafi ɗaukaka gaba ɗaya da zai buƙaci allah maɗaukin sarki ya tuna da shi shine a lokacin da bawa ya shiga cikin kabari a lokacin da bawa aka zo ɗaukar rai shi lalle yana neman agaji da tallafi na allah subhanahu wa ta'ala irin wannan yanayi to lallai kakka manta da allah allah ba zai manta da kai ba Wai za su alta fas alillah kuma in za ka roƙa annabi ya ce allah za ka roƙa waya zasta anta in za ka nemi taimako fasta in billah ka nemi taimakon allah ne ka nemi taimakon kowa wani nan ko kowaye wannan hadisi al'imamu ahmad na yi da shi gaba na sha tara na sha ɗaya daga cikin ladubban addu'a mulahazatul awqatil fadila mutum yi ƙoƙarin hasaso da hararo da kirdado na lokuta masu falala yayin addu'an shi wa an fil ahwal sharifa kuma mutum ya kokari addu'a a lokuta masu falala masu daraja wanda yake sa ran saukar rahama ta Allah maɗaukin sarki a cikinsu zai yi waɗannan abubuwan da ake ta faɗi na ladabban addu'a kai baka kiyaye yayin addu'anka ya da matukan muhimmanci a irin wannan yanayi mu gabatar da waɗannan bayanai kafin mu zo mu ce ga samfari da nau'i na addu'a iri kaza ka in muka gaya maka addu'o'i miliyan guda baka kiyaye waɗannan ladubban ba to matsala ya faru ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah ya sa mu dace malai ce ka mai arafa kamar yinin arafa yinin arafa yini ne da ake sa ran an san addu'a ga mutanen da suke can arafa din suke tsaye a filin arafa ana sa ran in sun yi addu'a allah maraukin sarki zai karba addu'ansu ko mun gano wannan da kyau ko haka kai da kake gida a wannan yini na tara ga watan zulhijja ana sa ran ka yi addu'a a wannan lokaci musamman ma idan da allah maɗaukin sarki zai azarta ka yin azumi a wannan yini na arafa jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko sai mala ya ce wa shaharu ramadan da watan ramadan watan ramadan gaba ɗayan gaɓoɓin wannan wata a kowane sa'a lokaci ne na karɓar addu'a musamman a goman ƙarshe na watan musamman a daren laitar kadar ga duk wanda allah maɗaukin sarki mai gamdakatar ko mafificin abin da annabi ya ce ka roƙa a wannan dare shine allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni wannan addu'an jami'atun li khairayyi dunya wal akhirah ta haɗo ta tattaro ta bunƙaso duk wani alkhairi na duniya da lahira afuwa kake nema in allah ya maka afuwa a duniya sai ka raye cikin tsarki sai ka raye cikin mutunci cikin rufin asiri ko da baka da mulki baka da kodari rufin asiri ake nema ina fatan mun gane wannan da kyau sai allah madaukin sarki ya baka mulki ya zame maka bala'i duniya da lahira sai allah ya baka dukiya dukiya nan ta zai maka bala'i duniya da lahira sai allah ya baka ilimi ilimin ne zai maka bala'i duniya da lahira me yake nema duk waɗannan arzikin da allah yake ba mutane ya rufa maka asiri a cikin su. a lahira ma allah ya rufa ma asiri babban rufin asiri shine ya gafarta maka zunubanka ya nisan taka daga wuta ya shigar da kai aljanna ko kuma abin da ka roƙa kenan ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ya allah kai mana afuwa don kai mai afuwa ne afuwanka muke nema to sai malam sai ke cewa wa juma'a da kuma yinin nan na juma'a annabi ya yi bayani da cewa a ranar juma'a akwai wata sa'a yar git wanda bawan allah mumini ba zai dace da wannan sa'a yana addu'a yana mai mika bukatun shiga allah maɗaukin sarki yana roƙon allah ba face duk abin da ya roƙa sai allah ya bashi aka ce can wata sa'a ne can bayan sallar la'asar da faɗuwar rana shi sa masu kokari sai su dage wa thuluthul akhir min al-layl da kuma yanki can karshe na dare wannan yankin lokaci ne na an san addu'a shi sa masu kokari kun ji annabi ya bayyana mana mun karanta hadisi a jiya Allah ya sa mu dace to lokutan suna da yawan gaske wa ghayruha min al-awqat kai da wasu ma lokutan da ba waɗannan ba allati yustajabu fi haddu'a wanda ake sa ran ana karban addu'a a cikin su muddin bawa ya tsare yi addu'a kamar yadda aka tsara mishi gaba na sha biyu daga cikin ladubban an addu'a an yi akulal halala qabla du'a lallai mutum in zai yi addu'a to ya kasance ya ci halal mun gano wannan da kyau ko sanda cikin ka yake shakare da girki na haram duk ko da ka kiyaye ka'idojin addu'a da sharɗan addu'a da komi na addu'a in dai yanzu abincin da ke cikinka haram ne allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba haka suturan da ke jikinka in ta haram ce allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba in kuma da cancan a baya da haram ka ci kai kiba kai teɓa kai ɓulɓul, da haram aka ci da kai ko ka roƙi allah maɗaukin sarki allah ba zai karɓa ba mun gano wannan da kyau ko haka annabi ya faɗa yake ce akwai wani mutum da ya taho a halin tafiya na barko ya cika ka'ida daga cikin ka'idojin ijaba matafiya ana karban addu'an shi sannan kuma ya shiga cikin halin bukata ash'asu agabar. ga kan shi budu-budu duk ya yi kura ya wahala yadda ya kamata mun gane wannan da kyau ko kuma ya daga hannu ya fuskanci allah ya yi duk wani abin da ake nema duk wasu ladubba da sharuɗa kamar yadda muka yi bayani ya cika su amma sai annabi ya ce mat'amuhu haramu abincin shi haram ne wa malbasuhu haramu tufafin jikin shi na haram ne wa ghuzziya bil harami a da an ci da shi da haram kuma guzurin shi ma yanzu dauke yake da haramun anna yustajabu lahu ta yaya ta kaka wai ma wani karamba ne kai shi roƙon Allah an gaya mai irin su ne Allah yake karban da su Allah ba zai karba ba in ka ka roƙa amma to an maka wani irin talala ne mai kama da sake sai ka ɗauka an bakka ne nan ko a hannu gaki. ina fatan mun fahimci wannan da kyau shine sai mala ya ce lima fi sahihi muslim sai dan abin da ya zo cikin sahihu muslim min hadis abi hurairah radiyallahu anhu a hadisin abu huraira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu zakara rajulu yutilu safara ash ash'ath akbara sun mai mudda ya dahu ila sama ya rab ya rab shine lafazin hadisin da muka kawo kaga ya ce ya rabu ya rabu amma allah maɗaukin sarki bai karɓa mashi ba qala ta'ala allah maɗaukin sarki ce ya ayyuhan nasu kulu mimma fil halalan tayyiban allah ya kira mutanen da ke bayan ƙasa gaba ɗaya ce abin da ake son ku da ci shine halal tayyib sai ce wala tattabi'u khutuwati shaitan kar ku bi ku zo tutu da ziga da take-take da zara wanda shaidan yake ma mabiyan shi innahu lakum aduwwun mubin ku sani lallai shi shaɗan maki ne gare ku ko mai bayyanannen kiyayya yanda kake a wannan yanayi ne shaidan zai biyo maka ya rusa ka bar ganin kai ustaz ne ta hanyar ustazancin zai zo ya zara ka ka fada ina fatan mun gane wannan da kyau har ya kai ga ya lalata ka ya ɓata alakan tsakanin kai da ka yasa Allah ya saukar da aya an karar da kai ce kul kai ta ka tsantsan ka san wani ne makiyinka fa qama sa'd ibn abi waqqas wata rana ne sa'd ibn abi waqqas ya miƙe gaban annabi fa qala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah udu Allah ka roƙa Allah ka roƙan min Allah madaukin sarki an yaji Alani mustajabun lidda'awa ka roƙa man Allah ya zama cikin mustajabud da'awa wanda muddin na roƙa Allah madaukin sarki zai karɓa mu so nake sata izin farar ina roƙa kawai sai allah madaukakin sarki ce sa an baka qala lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai annabi ya ce ya sa a tsib mata maka ka kiyaye abin da kake ce ya zama halal ne ta kun mustajabu da'awa sai ka zama daga cikin wanda in sun yi addu'a allah zai karba yalai ko sa'ad ya kiyaye wannan wasiyan da annabi ya mai sai da ya zama daga cikin waɗanda farar ɗaya in sun roƙa allah zai ansa a can wannan gaban da muke alkawarin zuwa da bayanai da izinin allah in mun zo za mu labarta muku abin da ya faru da sa da kuma irin addu'o'in da ya kuma allah ya karba wallazi nafsu muhammadin biyadihi sai annabi ya ce ina yi maku rantsuwa da wannan sarkin da ran muhammad yake a hannun shi innal abda la yaqdhafu luqmatul haram lallai bawa kan jefa loma guda na haram fi jawfi a cikin cikin shi ma ya taqabbalu minhu amalu arba'ina yawman wannan zai ja mai matsalan da sai ya kwana arba'in allah ma bai karban aikin shi wa ayyuma abdin na bata lahamuhu min suhutin kai ma ka san dukkanin bawan da aka waye gari tsoka guda ta tsuru ta ginu ta haɓaka a cikin jikin shi da abin da ya ci na haram riban da al'amarin riba fannaro aulabihi annabi ya ce wannan tsokan ba abin da ya dace da ya ita irin wuta al'imamu tabarani ne ya fitar da wannan hadisi a cikin mu'jamul al nashi Allah madaukin sarki ya sa mu dace yanzu jama'a ku kalli dai waɗannan bayanan dole ne sai ka kiyaye me kake ci me kake sha me kake lasa me kake ɗanɗana me kake yi shine sai ka zama daga cikin wanda kana roƙa sai Allah ya ce nawa ne kuma ku bar shi isu Allah madaukin sarki ya shiryar da mala ya ce an Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce samanul kainati suhutun kudin da ake ba zabiya mawaƙiya irin waɗannan 'yan matan da ke waƙe-waƙe na fina-finai da sauran waƙe kudin da suke samu suke ce haramun ne kuma gano wannan da kyau ko sai ce wa gina uha haramun waƙan da suke ma kai da kake saurare kake ji haramun ne wannan zaro ha haramun kallon da tana rawa ko tana waƙa haramun ne wa samanu ha mislu alkalbi kalbi ta ɗaya yake darajan shi da irin kudin kare wa samanul kalbi kudin kare suhutun haramun ne wa man nabata lahamuhu ala suhuti duk mutumin da ya ci abinci da dukiya na haram har ya dan kumbura ya haɓaka fannara aulabihi annabi ya ce wuta ita tafi dacewa da shi imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jamul kabir na shi ina fatan mun gano wannan da kyau kisa sai ku yi taka tsantsan mahallin shahidinmu mu shine wa manna bata lahamuhu ala suhuti fannara aula bihi wa an jabir bin abdullahi qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala ya ka'ab ibn ujra jabir yace annabi yace ma ka'ab dan ujra a'iduka billahi min imarati sufaha ina roƙan maka tsarin Allah madaukin sarki dangane da jagoranci da shugabancin wawaye ƙwala sai cewa ma za ka ya rasulallah sai ce ya manzan allah menene kuma jagoranci na su wawaye ƙwala sai ce umara'u wasu sarakuna ne za a samu sai ku nuna min ba'adi a bayana za su zo man da khala alaihim fasaddaqahum bi hadithihim duk wanda ya matse su suka faɗi magana ya gazgata wa anahum ala zulmihim kuma ya taimake su kan zaluncin su falaisu minni wa lastu ba na ba su in ji annabi duk wanda ya matsi irin waɗannan sufaha'u da aka ambata to annabi ya ce ba na ba shi su ma ba su ba ni sai ce walam yaridu alayyal haud kuma da ɗai ba za su zo na ba wa mallam ya da hul alaihim wanda ko bai ji wajensu ba walam yusaddiquhum kuma sun faɗa bai gazgata ba Bai hadithihim ga duk irin labaran ƙarya da suke mako za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ina ta mun gane wannan da kyau ba irin maganganun da ba sa faɗi walam yu'inhum ala zulmihim kuma bai taimake su kan zaluncin su ba fa ulaika minni wa ana minhum wannan ne nawa kuma su dinnan suna tare da ni fa ulaika yariduna alayya alhaud kuma waɗannan su ne za su zo su sha ruwan tafki na sai annabi ya ce ya ka ujra ya kai ka'ab dan ujra as-salatu qurbanu sallah wani abu ne wanda ake neman kusanci da ita ga allah subhanahu wata'ala wasaumu jinnatun azumi kuma garkuwa ne wasadaqatu tutfi'ul khati'a sannan sadaka na kankare ma bawa zunuban da yayi kama yutfi'ul ma'un nara kamar yadda ruwa yake kashe wuta ya ka'ab ujra annabi ya ce ya kai ka'ab dan ujra la yadkhulul jannata man nabata lahamuhu min suhutin ce sam ba zai shiga aljanna ba duk wanda tsokan jikin shi ya ginu daga dukiya na haram nara aulabihi wuta ita fi cancantan wannan tsoka annabi ya ce ya ka'ab bin ujra ya kai ka'ab dan ujra annasu ghadiyan mutane dai na duniya gaba ɗaya kashi biyu ne kuma za suna sammako har kullum fagadin ba'iwan nafsa wa mu biqur akwai wanda zai yi sammako ya sai da kanshi ya bautar da kanshi ya hallakar da kanshi a gidan wuta wa gadin akwai wanda zai waye gari kuma mufta'un nafsa ya kokarin fansar da kanshi ya yantar da ita ma'utikon raƙabata ya yantar da kanshi daga shiga wuta ya zama mutumin kirki mutumin allah mahallin shahidi a cikin wannan hadithi shine duk tsokan da ya gina da haram wuta ita ce makoman shi kenan duk mutumin da ke cin haram ko ya yi addu'a akwai barazanan allah maɗaukin sarki ba zai karba ba ina fatan mun gano wannan da kyau gaskiya sakamakon ƙurewar lokaci za mu dakata daga cikin wannan ladabi na sha biyu in allah ya kai mu gobe sai mu zo mu tashi akan ɗaya daga cikin ladubban na sha uku har zuwa ƙarshe Kar ku ga abin ya yi tsawo jama'a gara komin tsawonsa ya ƙoƙarin bayyana wa mutanen su kiyaye duk tsawon sun kai addu'a Allah ya karba ba yi tsawo ba sai ka ki kiyayewa ba karba ba shine kai hasara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace muna ma ango da amarya addu'a Allah ya zaunar da su lafiya iyayensu kuma ya saka masu da alkhairi ya albarkace su waɗanda ba su da hali allah maɗaukin sarki ya hore masu hali wanda kuma suka yi allah maɗaukin sarki ya taimake su da abin da za su ɗauki ɗawainiyar iyalansu da shi allah maɗaukin sarki ya albarkace mu duniya da lahira subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum